barkan ku dai ni akwai wani abin da ke dan damuna ne da nake son ina ga if I did talk about it ba abu din zai kai ci gaba da damuna ne wai me yasa iyaye waɗansu iyayen because not all waɗansu iyayen at times ba sa yin abu kamar su suka haifi yara ya za a yi a ce kin san yarinyar ki ba ta aikin komai kin sani ba ta aikin komai ba abin da take siyarwa ba abin da take yi za ki ganta da abu a matsayin ki na uwa ba za ki iya tambayanta a ina ta samu ba har za ka ji uwa na tambayan yar ta bashin kuɗi and you know that ba ta aiki fa kin san cewa ba ta aiki amma dala ba na dubu biyar mana zan samu dubu biyu a hannunki a ina take samun kuɗin ke fa uwa ce ko dai akwai secret shago da kika buɗe mata ne wanda tana kasuwanci tana samun kuɗi tana baki saboda a no reason ba shago kika buɗe ma yarinya ba ba aiki kika samu mata ba komai take yi ba amma you be asking her money za ta kawo abu gida ba za ki damu ki tambaye ta kuma ke uwa ce da Allah ba na aron ɗari ko ɗari biyar kamun baban ku ya shuka a ina ta samu kuɗin kuma kin san baban nata baba ta kuɗi ne ke yi amma kuma kina sane da cewa za ta canji za ta je gidan su ummi za ta je gidan su ummin ne da ba za ta da a kan lokaci ba amma kuma sai kina kokarin ma ki ma boye kar baban ya sani ta je yawo bata dare wace irin uwa ce me yake damu Ta matsalar yarinyar nan ba ki kika haifa yau idan rayuwanta ya lallace mama ke kika bata ke ce saboda ni da ga uwar da ma tana da yara biyu yaya da kauna amma ta fi son ɗaya saboda ɗaya za ta je ta iskancinta ta kama ta kuɗi da baka ɗayan kuma ba ruwanta ba inda take zuwa duk ran da suka samu matsala sai dai kanji ta ce mata dama me kika mun a matsayin ki na uwa kina ce ma yarki dama me kika mun na haife ki na na na dauki cikin ki wata tara na haife ki me kika biya ni me kike bani gara ma kin bar min gidan tunda ba kya kawo mun komai wace irin uwa ce ke wace irin uwa iyaye mata a canjawa ba wai mazan ma ba su yi ba suna yi suna yi kawai dai a gyara in kin lalata rayuwar yarki a duniya a can za ki yi bayani za mu haɗu a can don na san za mu sha kallo akwai videos da yawa za mu kalla za mu kalli different dramas so mama akwai yarinyar yarinyar instead of me they pray for her ta samu ta samu miji na gari ta yi aure in sai ma in ta dan fita ma shago ma kar ma ma barin ki dinga aikin ta anyhow amma ina as long as that you kan do you are satisfied and okay with it you are a bad mother bad in ke <clears throat> kai mama ki gyara mama ki gyara sannan zan yi magana kan maza mata masu neman mata masu aure kuma suna neman maza maza kuna mistake ka san kana da mata ka san matanka tana da kyau amma dan kana kasuwanci sai ka sai kayan miya ta kira ka tana bukata mu sai ka ɗoka ka ba mu wani saurayi da ka san fa saurayi ne fa ya kai ya kwana da mace he has feelings she has feelings yau ka turo shi gobe ka turo shi jibin ya faru sai ka ci an cuce ka me yasa zaka tura zaka dinga tura mutumin da ya riga ya ballaga zai iya neman mace gidanka me yasa kake tunanin kaninka zai iya zama da matanka a gida ɗaya kuma su zauna ɗaki ɗaya su yi hira kuma kake tunanin wani abu zai iya faruwa aka ce duk inda mutum biyu suka haɗu suka zauna kuma nufinsu shaidan komai zai iya faruwa a ki na mace sai ki je kina bin dan kwanji mijin a'a dan aikin ku a'a mai gadin ku a'a wanda kike siyan kaya a shago a kasuwa a aiki me kike bukata wannan abu kwaɗaya ne miji kuma yana da shi if you don't satisfy you ne fito ki gaya mishi amma babe baka satisfying dina mijinki ne akwai kunya dama tsakanin mace da namiji ne wani kuma ba wai hakan bane wani za zaka samu he don't even know how to romance his woman at all all he knows is kwanta buɗe which one is kwanta buɗe hawa matanka ne ka romance ɗinta make her happy before making love to her idan har kana haka waɗansu abu ɗin za ka ga baya faruwa a gidan aure saboda menene duk abin da kake bukata kana mata maza kuma ku gyara ba wai mata ba ne kawai ba wai su ne kawai kuma kuna yi kuna yi nobody is pure kuna yi kuna neman matan auren which is very risk yau an kama ka da matan aure ka ja kanka yau an kama ki kina matan aure an kama ki da wani kin ja kanki saki kin ja kanki kin ma bata ma kanki suna ne a rayuwanki na duniya to menene abinda mijinki yake yi yake miki shi wancan zai yi da kai matanka take yi idan ma bata yi maka yadda kake so ne fito ka gaya mata matanka matanka ce after all duk wannan abin da ke faruwa a gidan aure bikin mata da namiji jima'i duk ina ga sunna ce ki zama kina da tsafta mama na shi yasa nake son mu yan Maiduguri ba mu wasa da turare kowane lokaci kanshi miji ya da gida kanshi ya shigo kin rubure shi kanshi ba yana shigowa gida ya shiga ɗaki yana jin bashi bashi ba kawai don kin haifi yaro ɗaya kin haifi yara ɗaya ko biyu ko uku shikenan kin fara ɗaura zanya kirji kina zama a cikin gida kin haifi yara uku ko biyu shikenan kin fara ɗora zani kina ɗaukan wani riga from nowhere kina sa kina barin kanki ba kya gyaran kai ba kya gyaran jiki kina tunanin ba zai bi wata waje ba ba ki da tsafta ne zai da ke dole ne idan ya ga mai tsafta waje zai waye ja ke yara yara ina shiga aikin shi fa kina da kazanta ba kya kula ba ki iya girki ba kya komai ba ya ja ni mota waje sai ki ga kamar ya cuce ki ke kika jawo amma idan duka abubuwan nan kina yi kina kuna da tsafta kina da ladabi kina da biyayya ba abin da ba ta yi kuma yana nuna miki da jin daɗin zama da ke yana neman mata aure hukunci Allah ya fi na mutum kawo wani hukunci Allah ya fi na mutum ka je za ka haɗu da daidai da kai wata amma ka tuna in ka ɗauko cuta ka kawo mata gida sakayin Allah ba abin take ba za ka gani tun daga duniya saboda haka a gyara a gyara mata a gyara maza a gyara sannan mu fa kun ga mu matan nan ba dukan mu mata bane muke bukatar kuɗi ba fawo mu ba kuɗi muke so ba muna bukatar a so mu a nuna mana soyayya da ƙauna a nuna mana ana son mu fiye da yadda mu muke tunani abinda muke bukata kenan ba dukan muke bukatar kuɗi ba i know that at times kuɗi is involved in a relationship because kana neman yarinya ba ka son ka ganta da wani malam tana shafa mu tana gyaran kai tana kwalliya tana sa kaya dole ne ka bata kuɗi ta yi tunda ba ka son ka ganta da wani saboda at times akwai abubuwan da ke faruwa in a relationship ba a gida wurin in a relationship za ka ga mace tana da wanda take bala'in so tana son ta zauna da shi amma baya mata abin da take so musamman ta guraren ba ta kuɗi to dole ne za ta samu wani wanda zai dinga ba ta kuɗi for her to be taking care of herself for you to be looking good for you ba wai she azin she doesn't mean to cheat on you but she don't have any option dole ne ta wani side saurayi din so zai dinga ba ta kuɗi tana kula da kanta kula da kanta na take kuma makai ne so ba kowace mace ke son kuɗi ba akwai matan da soyayya suke so kawai ka nuna musu so ka nuna musu so mata kun san we are very sensitive we are very sensitive abu kaɗan za ka ga akwai mace da abun farin ciki zai sa ta kuka abun bikin ciki zai sa ta kuka akwai so? suna da yawa so abeg just try your best and take care of your woman idan ka san ba ka san babe ɗinka tafi wani take care of her give her your time show her love be romantic to her and always be straightforward that is it that's all ke ma mata na san muna da yaudara ba mu za bane kawai suke da mata muna da ƙarya muna da yaudara nisan ba aure shi zaki yi zaki zaki sanar da what is the essence of the relationship ana soyayya ne don ya lidin zuwa aure to idan kin san ke wannan this is not your type of man ba abin da a duniya nan zai saki aure shi stay away from him you have nothing to do with him why are you deceiving yourself saying that zan cuɓe shi saying that you are a fool garin cin kuɗin nan ne he will be using you and at long last you, you will be thinking that you are the one that will dump him you be the one to dump him. in kina zama da namiji kin ga ya fara misbehaving ya yi wannan yau ya yi wannan gobe kina ganin alamun he's trying to find a way to break your heart my dear jeje pack your things go break his heart before he break your heart daga kin ga ya fara misbehaving kin ga yana neman hanyar da zai just breaking miki zuciya ne my dear <laughs> you better go go first break his heart before he break your heart that's the best option a gyara mata masu aure masu neman mazaje a waje a ji tsoron Allah dama maza a polygamous in cheating maza kam a polygamous in cheating saboda ba na san mata akwai wanda ba sa iya in kansu amma maza nasu yana da worst mace cikin mintuna kaɗan mace za ta iya seducing namiji kuma ta sa shi ya yi abin da bai taɓa tunanin zai yi ba ba wai ina goyon bayan ku bane ba ku yi tunanin za ku je ku iskanci ku yadda ku ga dama no that's not what I mean I mean that maza kan cheat maza can cheat because maza dama a kuma maza mace wanda ce tana son wannan ba za ta yi ba da kowa ba mace za ta iya mace yau in ta ce tana son wani ko dukan mutuwa za a mata idan har tana son shi tana son shi amma wani namiji yana kan duka banza ka je kawai an riga an jigo saboda aka da Allah mu gyara ko mu gyara mu